Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. ashirin da ya gabata mun samu bakuncin ashiru salisu almu ɗaya daga cikin masu bukata ta musamman da ke fafutukar neman na kai a jihar maradi da ke jamhuriyar nijar a ci gaba da neman hanyoyin kare kansa daga harkar bara da wasu ke mai da ita sana'a ashiru ya yi aikin kere-keren kayayyakin fata ya kuma yi aikin walda da kanikancin injinan a daidaita sahu kafin daga bisani ya karkatar da harkokinsa kan sana'ar ɗaukan hoto da ya ce ta fi shiga ransa a dukkan sana'o'in da ya taɓa yi a baya. Ga ci gaban tantaunawarsa da wakilin sashen Hausa Mansur Sani. wani farmatar yanmu wanda aka sani suleiman bozana shine ya yi sanadiyar zuwa na wajen foto limer hmm. ya ce a koya mana wannan harka na hoto sakamakon ya san ina da wannan sha'awa ta harka hoto ya mana wannan jagoranci aka ka yanzu za ka ɗauka mutum hoto a tsaye yake kai ga halin da kake ciki sosai ma kuma ba za a iya gane kai ka ɗauke shi ba ma za a ganewa ba hmm. saboda haraka ce wadda deja na koye ta na iya ta kuma hmm. na iya ta sosai wajen na samu duka wannan ayyukan harkar hoto na da ɗabi'a kutse kuce fa ya kake yi ga yanayin da kake to gaskiya akwai kuce kuce amma yanzu tun da lokaci ne wanda ni ina da ɗan belo na na hawa hmm. ina ɗan tukawa ɗan motsa in doka motsa in doka motsa in doka to bayan wannan in na zo wajen haɗawa za a haɗa su yadda ba ka gane cewa wai a gurgu ne yake ɗauka hoton nan mm-hmm. ko yake bidiyo hoto ne hada bidiyo kake ɗauka hada bidiyo ina yi mm. hada bidiyo lokacin nan dan na ta yin so na yi hoton bidiyo an za ka aure ko suna dukkan cikin sana'o'in da ka zano man na hannu dai ga dukkanin alamu ka hisan sana'ar hoto da bidiyo sosai ni yasa ka hisan wannan sana'a yawwa ita sana'a ce wadda wadda kowane lokaci tana ci kuma a matsayin mu na eh, nakasassu ya kamata a ce mu ma muna kutsa yadda kowa yake kutsa masa haraka sana'a hmm. mu bar cewa dole sai sana'a wadda ita ce kamar aka gada ga nakasassu misali a ce harkar fata ko bara ko wani bangaren su dan yanzu gaskiya bara da muke dan cewa muna yi amma ba dan san rai ba hmm. ba ma musu amma wani ma nuna cewa ga macen muna yi saboda mukan kan mijin zahiri da muke yi to yanzu kafin mu zo nan wurin don lokaci kai aure to gaskiya yanzu na kai shekara goma sha biyu da yan aure wadda ka aura lahiya lau take tsaye koko dai ita ma tana dan kwama da wata nakasa wannan aura lahiya talau ba ta da wata matsala irin wannan wadda a cewa tawa hmm. eh, ba ta da matsala irin wannan kuma ɗiyan ku lahiya lau ɗiyan mu dukkan su lahiya su lau babu wanda ke da tangarɗa ɗiya na biyar hmm. to ashiru in muka dawo bangaren abin da ya shahi wannan sana'a da kake magana ta ɗaukar hoto baitin ɗaukar horonka da gogewarka da iya wannan aiki masu yin hoto ko bidiyo ya kake ma'amala da su ana baka aikin kankan shi to gaskiya wannan aiki dai sai a hankali hmm. in ka ga an bani wannan aiki wanda muke tare da shi ne da hmm. wanda yana jin kunya a ce ga shi ya yi hidima ko zayen hoton karta da sauransu hmm. ina yi bai bani ba amma wani na daban gaskiya sai a hankali da irin wannan eh. kuma kai kana son sana'ar kuma ni gaskiya ina son sana'ar to yanzu ina maganar kayan aiki ka mallaki kayan aiki kamar kamera ta ɗaukar hoto da kuma kwamfuta ta gyaran hoto tunda ka ce mana ka iya editin ko kuma haɗa hoto ko bidiyo gaskiya ne a da a da da ke da kwai kayan aikin tunda kayan da ba sai aiki yanzu ai ba a cewa akwai su hmm. ina da ordinator wadda filiyabil eh, ce wata na zo kwamfuta ga ta nan sai dai kamar ma an bar ta wannan guda ɗaya ce ko biti ita kaɗai ce ga ta <laughs> irin ta daci <laughs> kamar biyu <laughs> irin ta dati To wannan da ka gani um, oh. lokacin da na yi wata ta a Najeriya na samu kuɗi. Eh. Na ce tun da na fara koyan aikin hoto ya kamata in zo in kawo ta a koya min. Najeriya da kaje bara kaje? Wurin bara na je. can Najeriya ka je wasu garuruwa bara? Eh na ɗan je Kotonou eh, da ghana eh. da cote d'ivoire shi ka ka duniya mun je karatun duniya wani darasi aka koyo a yawo na bara to gaskiya harkar bara da yawon da muka yi hmm. Haraka ce wadda kana zuwa za ta yi taron ka me yasa saboda za ka gaya wanda bai kai ya gaya ma magana ba ya gaya ma za a nuna wacce kai ba kama cika mutum ba ya kake kallon nakasassu na wasu kasashe in ka kamanta da yankin da ka bari to gaskiya nake ganin su su suna cikin gata suna cikin suna cikin ma'amala ta arziki saboda su yan uwansu da sauran gwamnati tana kamawa bisa ayyukan da suke yi za ka ga eh, yadda su za a ɗauko su a kawo sauran aiki mu ko samun wannan ba mu taka ma. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tattaunawa. Yanzu a madadin wakilin muryar Amurka a maraɗi Mansur Sani da bakon shirin na ƙasa Ashiru Salisu Almu ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muna lafiya. Na ƙasa ba za ta sauka.